A nitsa yake tafiya har ya kai jikin kofar bedroom ɗin, hannu ya sa da nufin ya murda amma kuma ya ji ta rufe don ya ma manta ya kulle kofar da mukulli Da sauri ya lalubo makullin ya bude tare da shiga cikin hanzari don wallahi ya ma manta da ita. Tsare ta yi da ido daga bakin kofar sannan ya shiga. Agogon bangon da ke sakale ya daga kai ya kalla ganin har karfe goma ta yi ya sa ya yi saurin nufar ban ɗakinsa ya ɗebo ruwa a wata ƙaramar roba kai tsaye bakin gadon ya nufa bayan ya ɗauko ƙullin maganin da alƙali ya ce a dinga jiƙawa ana goge mata jiki da shi har na tsawon kwanaki hudu banɗaki ya koma ya ɗauko towel sannan ya dawo ya zauna a bakin gadon yana tsare fuskarta da limsassun idanuwansa cikin nutsuwa ya kai hannu ya buɗe mayafin da ya rufe ta da shi ƙirjinsa ne ya buga da ƙarfi lokaci guda kuma ya miƙe daga saman gadon yana girgiza kai Tunani ne barkatai suke nema su yi wa kwakwalwarsa yawa, don haka ya furzar da iskar da ke bakinsa ya ce, Ta ya zan iya buɗe mata jiki na goge mata da magani tana mace ina namiji? Da sauri ya ce, No, ba zan yi haka ba, idan na yi haka kamar na keta alfarmarta ne. Shiru ya yi tare limshe idanuwansa, nan take wata zuciyar ta ce da shi, don kaga jikinta ai ba laifi ba ne, tunda aure ya halatta maka komai da ta mallaka. Da wannan shawarar ya amfani ya nufi inda take, tare da zama a bakin gadon. A hankali ya kai hannunsa ya zame mata rigar da ke jikinta, kasancewar maɗauri ne kawai da ita. Ƙura mata ido ya yi zuciyarsa na neman tsinkewa a lokacin da ya ga kyakkyawar surar da ke jikinta, mamaki ne ya kama shi don a yanayin rashin jikinta bai taɓa tunanin haka surar ta za ta kasance ba. Cikin sauri ya kori tunanin da ya zo masa ya yi saurin ɗaukar tawel ɗin ya fara goge mata jikin da shi sai da ya gama tsaf sannan ya canja mata riga ya kwantar da ita. sojan ƙarfe goma sha ɗaya sannan ya gama komai ya kwanta daga can nesa da ita yana mai da numfashi a haka dare ya fara lulawa amma san mujahid ya kasa rantsawa da zarar ya limshe idanuwansa fahima kawai yake gani a idanuwansa ganin ba sarki sai Allah ne ya sa ya matsa dab da ita tare da yaye bargon da ya rufe ta da shi cikin ɗarɗare ya sa hannunsa ya janye rigar da ke jikinta zuwa sama Ji yake kamar ana fusgarsa zuwa gare ta. Saurin janye hannuwansa ya yi tare da matsawa can gefe yana mai da numfashi, rimtsa idanuwansa ya yi gamgam tare da cije labbansa sannan ya ce, wai me yake damuna ne haka? Me yasa duk lokacin da na kalle ta take neman raba da nutsuwata ne? Ya yi maganar a fili cikin kakkausan sauti, miƙe waye da sauri ya fice daga bidirin ɗin ya koma falo ya zauna a saman kujera. Tunani ne ya cika tab a cikin kansa ta yinda yake ji a ransa cewar tamkar ya tafka wani babban laifi Hannunsa ya ɗora bisa cikakken gashin gyararsa ya fara marzawa a hankali. Wani dogon numfashi ya ja sannan ya fara tunani ta yadda za a iya iya tunkarar sa'abba da maganar ya auri yar mutane ba tare da sanin su ba abu ɗaya ne ke masa yawo a rai shine ta ya za a yi su an misa karɓi wannan auren nasa mai kamar da tufkar hanji dafe kansa ya kuma yi da ƙarfi lokaci guda kuma ya furzar da wani zazzafan iska da ke bakinsa sannan ya fara zancen zuci ya sani sanin kansa cewar auren makauniya san ba shine matsalar ba babban matsalar ita ce su wane ne iyayenta da har zai iya gabatar da su a matsayin bigiran da zai iya jingina da shi ya sa su Abba su amince ya zauna da ita a matsayin mata a nasa ganin wannan shine babban abin da ya kamata a ce ya sani jingina bayan sayi a saman kujerar da yake kai tare da mishe tsamamin idanuwansa yana tunanin ta inda ya kamata ya fara haka bacci ya ɗauke shi yana sakawa da kwancewa a saman kujerar washe gari Tun wajen karfe shida na safiya ya tashi, ganinsa saman kujera ya sa shi miƙewa da sauri yana kallon agogon da ke makale a jikin bangon falon. Ganin karfe shida ta buga har da mintuna ya sa ya ja wani siririn tsaki, jin ya makara sallara su ba, a gaggauce ya koma ɗakin tare da faɗawa ban ɗaki ya ɗauro alwala ya fito. Kai tsaye inda da durmar sallarsa ke shimfiɗe ya nufa, tare da daidaita nutsuwarsa ya kabbar sallarsa bayan ya idar ne sai da ya tsaya yi tasbihi kamar yadda manzon rahama ya koyar sannan ya miƙe ya koma ban ɗakin ruwa mai madaidaicin zafi ya haɗa mata a cikin bahon wankan da ke ban ɗakin sannan ya dawo ɗakin ya tsaya a bakin gadon yana kallonta marmashi ya saki tare da zame bargon da ke jikinta ya rage daga ita sai kayan da ya sanya mata a jiya da daddare kafin ya yi bacci Dagota ya yi tare da zame mata ‘yar bingilar rigar da ke jikinta, ya rage daga ita sai dogon wandon baccin da ke jikinta, sannan ya ɗaga ta da dukkan ƙarfinsa, don masha Allah yarinyar ba dai nauyi ba, ya nufi banɗaki da ita. Jingina ta yi da bahon wankan, sannan ya zame mata dogon wandon, ya tsoma ta a cikin ruwan wanda ke ta baza ƙamshin tsadaddin sabulun wankansa. Haka ya wanke ta tas sannan ya ɗauta a cikin tawal ya fito da ita bayan ya kwance magudanar ruwan da ke cikin bahon Bai wani tsaya shafa mata mai ba, haka ya koma drawer ɗinsa ya ɗauko wani sabon boxer ɗinsa ya sanya mata. Murmushi ne ya sabace masa. A lokacin da ya ga watsin wandon ya yi mata yawa sosai. Jikinta ya rufe mata sannan ya fara shirin fita ofis sakamakon hutun da ya ɗauka ya ƙare har ma da ƙarin kwanaki biyu da ya yi a kai. Nan ma sai da ya kuma goge mata jikinta da ruwan maganin sannan ya sanya mata kaya. Shayi mai uban kauri ya haɗa mata tare da ɗora kanta a saman cinyarsa ya fara ƙoƙarin bata. Babu laifi ya ɗan samu ruwan tiɗin ya shiga bakinta kusan rabin kofi, sai dai duk jikinta da nasa sai da ya ɓaci da shayin. Don haka ya koma ban ɗaki ya ɗebo ruwa da ƙaramin towel ya ƙara goge mata jiki, sannan ya koma ya sake wanke jikinsa ya dawo ɗakin. Tangamemiyar drawer ɗinsa ya buɗe tare da zaro wata bakar suit ya ajiye a saman gadon. Zama ya yi a kan stool ɗin da ke gaban da dressing mirror ɗin ya shafa jikinsa da turarruka da mayuka masu daɗi. sannan ya shirya cikin black italian suit ɗin da ya fito da ita wadda ta yi bala'in yi masa kyau sai faman baza kamshi yake yi garin da take kai ya nufa tare da shafa gefen fuskarta sannan ya fice daga ɗakin tare da sa mukulli ya rufe kofar bedroom ɗin kai tsaye ɓangaren hajiya gwaggwa ya nufa da sallamarsa a zaune ya same ta saman kujera amina haɗa mata ti ganin ta zaune ya sa shi sakin wani kamilallen marmashi tare da nufar inda take ya rungumo ta zuwa jikinsa ya ce Goggona, barka da warhaka. Shafar gefen fuskarsa ta yi tana murmushi ta ce, Barka dai mujahiduna. Ta yi maganar tana limshe idanunta cike da farin cikin cewar mujahidinta ya dawo. Hira suka ɗan taɓa da ita kaɗan sannan ta kalle shi ta ce, Ka je kicin akwai mutuniyar taka da na yi amma ban samu na ci ba. Murmushi ya saki tare da ajiye briefcase ɗin da ke hannunsa ya ce kai amma na ji daɗi na gode sosai wallahi. Mujahid ya yi maganar yana miƙewa zuwa kicin ɗin na gwaggo. Har ya kai bakin ƙofar kicin ɗin gwaggo ta ce Saura kuma ka haince ne ka bai min naman miyan da ka gani wallahi sai mun raba abin faɗa ni da kai a cikin gidan nan don na lura baka san abin arziki ba gwaggo ta yi maganar tana miƙa wa ammi hannu alamar ta bata kofin shayin da ta haɗa mata Bata kofin ta yi a ranta tana girmama al'amarin gwaggo da Mujahid, san ba ta iya jurar dukkan wani al'amari da zai zama illa ko cutarwa ga lafiyar Mujahid, amma da zarar sun zauna inuwa ɗaya, to fa ba sa taɓa zama lafiya sai an haura. Tuwon ya zuba a plate kaɗan, sannan ya sa miyar ita ma kaɗan a gefen tuwon, sannan ya fito daga kicin ɗin ya zauna a gefen gwaggo ya fara ci. A haka safuwan da ya shigo falon Hafsatu na biye da shi a baya ita da Husi. Ammi ya fara gaisarwa tare tambayar jikin Goggo. Ta ce da sauki sosai alhamdulillah. Kallonta ta mayar ga Hafsatu wadda da ta shigo ganin Mujahid ya sa ta kasa dagowa. Ta ce Hafsatu ya nake jikin kema Kanta a ƙasa ta ce da sauki sosai Ammi ya gogo ta ƙara ji da jiki. da sauki sosai cewar Ami. Shiru ne ya biyo baya kimanin wasu gajeren mintuna sannan gwaggo ta kalli Safuwan ta haɗe rai ta mau ganin haka ya sa ya saki marmashi Don sare ya san abin da take yi wa fushi Don haka ya mike zuwa kusa da ita sannan ya kamo hannunta cikin nasa ya ce haba mana bebi gwaggo ba na baki haƙuri ba tunda na baki haƙuri, ai ba maganar fushi kuma ko hajiya gwaggo fitina Safuwan ya faɗi hakan yana kokarin danne dariyarsa ture hannunsa ta yi daga cikin nata hannun ta ce uwarka mai jidda yadda ita ce fitina ba ni ba, yo in ban da rashin mutunci irin naka safufu. Har kana da sauran kunyar da zaka ƙara zuwa gurina, dalla malam ni matsa ka bani guri. Da sannu zan rama ɗiban albarkar da ka yi min ai, Allah ya bani lafiya za ka ga ikon Allah. Tabe baki ya yi tare da galla mata harara ya ce, Ba amin ba, gara dai ki mutu haka ko ma samu masarara da fitinar ki. Shayi mijinki ya nema wa kansa sa'ada tunda ya tafi kabarinsa tunda sauran haske. Amma ke sabida fitina kina nan kin ƙi mutuwa. Yayi maganar yana kallon yanayin fuskar goggo da ya sauya alamar za ta fara faɗa. Dariyar da yake ƙoƙarin dannewa ce ta ce masa, don haka ya waske. wani kallon mujahid ke watsa masa irin na kamai da hankalin nan naka sannan ya juya shi ma yana kallon madam goggo da ta hangame baki tana kallon safuwan ta ce me jidda ashe safufu shi ma ba mutunci ne da shi ba sai kuma ta rushe musu da kuka ta ce Allah sarki dan kasuwa malami ba fadan Allah gare da mutuwa ta ɗauke ka tun ba ku yi ido hudu da wannan takadirin safufun ba Ni ma dole ce ta sa na kawo yanzu, amma dan rashin mutunci irin na wannan yaron shine yake min fatan mutuwa. Share hawayen da ya zubo mata ta yi, ta kalli Ammi ta ce, "O oh Allah na ni boji, gaskiya mai jidda kina fama, ke kuma abin da take haihuwar ta zo miki da shi kenan safofu." tabdijan, jan, Dama kin sani daga kan mujahidi kika tsaya baki haifo masu janyo miki magana ba. Uhm, ni dai fata na Allah ya kawo dan arziki wanda zai kwashe miki wannan jarababbiyar yar taki Asma'u. Yarinya sai jarabar tsiya, ni wallahi da jikan amuwan dan arziki ne ma, ai na liƙa masa ita ta yi auren ta mun huta. Tunda ta fara maganar Husi ke jifanta da harara har ta kai ƙarshe, cike da jin haushi ta ce, tunda akan ki nake ai sai ki aura masa ni din. ta yi magana tana miƙewa cike da jin haushi ta bar falon shi dai mujahid murmushi kawai yake ta faman saki sannan ya miƙe ya ce gogo ni dai na wuce ofis allah ya ƙara sauƙi kin ji washe baki ta yi tare da gyara zamanta a saman kujerar da take kai ta ce to mujahidu allah ya tsare ka daga sharrin masu sharri na gida da na waje waɗanda ba mu sani ba da waɗanda muka sani ɗin ma duk allah ya tsare ka daga makircinsu sai ka dawo ɗan kirki goyon mata ba na maza ba Ta yi maganar tana ƙara washe masa baki. Dariya Safwan ya yi sannan ya ce, To nifa, ba za ki yi min addu'ar ba, kallon ƙasan ido take bin sa da shi sannan ta ce, Ai ni tsakanina da kai koma, sai dai in ce Allah ya bi min kadina. Fita yayi yana dariya, Ammi ta yi masa addu'ar sauka lafiya, sannan ta kalli Hafsatu da duk ta sha jinin jikinta ta ce, Tashi ki koma ɗakin ki, amma kafin nan ki tabbatar kin yi breakfast kin ji ko? Ƙoƙarin mai da hawayen da suka taru a tsakiyar idanuwan ta yi sannan ta amsa da muryata da ke rawa ta ce to ammi ko ta goggo ba ta ƙara yi ba har ta fice daga ɗakin. A ɓangaren Hamma Kabir kuwa tsaki ya saki tare da kallon Linda wadda ke ta faman nanike masa banza ya yi mata kamar bai gane abin da take nufi ba. Jin hannunta a jikinsa ya yi saurin limshe idanuwansa a ransa yana mamakin wannan yarinya kullum ita kenan a yi ta abu ɗaya ba mata gajiya ture hannunta ya daga jikin nasa yana binta da harara cikin harshen turanci ya ce ke ki rabu da ni domin komai ya ce ke yau wallahi sai kin bar ni kamar za ta yi masa kuka ta wani ƙara narke masa a jiki sai ka ce wata tsohuwar mayya ganin yana neman ɓata mata lokaci ne ta karkace tare da shan matarsa nan take kuwa duk ta burkita masa lissafi sai da komai yawa kana sannan ya janyo ta ya rangume ta a jikinsa yana shafa gashin kanta har cikin ransa yake jin cewar zai yi kewar Linda da dukkan gaɓoɓin jikinsa amma sai dai har yanzu ya kasa mantawa da rahamansa murmushi ya saki sannan ya yi magana a fili ya ce ina matuƙar kewar ki rahama Ba dan komai ba, sai dan keɗin ta musamman ce, ina ma a ce baki tafi kin bar ba, da na nuna miki gata iya tsawon rayuwata. Rinsa idanuwan sayi da karfi a lokacin da ya tuna da magana da ta yi masa ta karshe wadda take cewa, idan har da gaske kana so na, To don Allah ka riƙe min amanar da Daneji ta bani. Ina so ka ci gaba da zama garkuwa ga Fahima saboda ba ta da kowa a yanzu sai kai. Don Allah ka yi min alƙawarin cewar za ka kula min da ita ko da bayan raina ne. Ga amanar ta nan na baka, Allah shine shaida a tsakanin mu ni da kai. Dan Allah hamma kada ka barta ta yi kuka saboda ka fi kowa sanin da ciwo a rayuwarta limshe idanunsa ya yi har lokacin Linda na jikinsa sannan ya ce ki gafarce ni rahama amma ba zan iya cika miki alkawarin da na ɗaukar miki ba a halin yanzu na riga da na yasar da makauniyar ƙanwarki yasarwa kuma ta har abada A haka garin Allah ya waye yana more rayuwarsa shi da Linda tunda sanyin safiya ya gama haɗa komai nasa don dawowa gida Najeriya a dalilin kiran da Alhaji ya yi masa sannan Linda ta yi masa rakiya har airport a da tana jin cewar za ta yi kewarsa Aka suka rabu zuciyoyinsu cike tab da begen juna. Cikin ikon Allah da hikimarsa jirgin su Kabir ya sauka lafiya a babban filin jirgin da ke birnin tarayya Abuja. Bayan sun yi landin da mintuna goma Alhaji ya turo da wata jibgegiyar Prado aka ɗauki Kabir zuwa gidansa wanda a daidai wannan lokacin agogon Najeriya ya buga karfe bakwai daidai na dare. Aka suka iso cikin katafaren gidan wanda ya fi dacewa da a kira shi da aljannar duniya. har harabar gidan alhaji ya tako da kansa ya taryi kabir cikin sakin fuska da tarin walwala sannan ya kama hannunsa suka nufi cikin gidan a wani dare kabir ya ga tarba ta musamman daga uban gidan nasa wanda bai taba tunanin hakan ba nan dai suka shiga hirayar shagamo bayan kabir ya ci abinci ya yi tatil suna zaune suna aikin hira ne ya fara jin baccin gajiya ya fara na kurkusarsa ganin haka yasa alhaji ya ce kabiru bari na raka ka zuwa ɗakin da zaka kwana don na ga kamar har ka fara jin bacci ko ya ce wallahi kuwa alhaji ai na gaji ne sosai har ɗakin da zai kwana ya kai shi wanda aka ƙawata shi da wani katafaren gado babu abin da ke tashi a ɗakin sai wani imtaccen ƙamshi mai sanya zo zuciya sai da ya kwanta sannan alhaji ya fita zuwa nasa ɗakin mintuna biyar bayan fitar alhaji aka kunna fitilar ɗakin haske ya gauraye ko ina tashi yayi ya zauna Ganin manyan ƙartun da suka shigo ɗakin sai kuma alhaji da ke sanye da wata doguwar riga jajar da ita nan take gabansa ya fara dukan tara-tara. Umarni ya yi wa ƙartun da su riƙe masa kabiyar aiko cikin ƙanƙanin lokaci suka daddanne shi. sai faman kurma ihu yake yana roƙon alhaji amma yayi banza da shi sawa yayi saka yi masa tsirara to fa nan ne kabir ya fahimci alhaji ɗan neman maza ne sai da ya masa fyaɗe sannan ya miƙe ya bar shi ko motsin kirki baya yi wata ƙaramar akwati ya buɗe nan take wani labcecen maciji ya fito daga ciki yana kallon kabir da ke kwance yana ji yana gani macijin nan ya zo ya shige masa cikin dubararsa banda ihu babu abin da kabir ke yi sannan alhaji ya nuna shi da yatsa ya ce a tunaninka nisa sakarai ne shi yasa ka kawo min yarinyar da ke neman lalata min duniya ta ko hmm, dama ina kallon ka ne kawai ina jiran lokaci don haka yanzu wajibi ne kai in mai sheka abin sadaukarwa ta ga kungiyar asirinmu yana gama faɗin haka ya kalli mutanensa ya ce ku yi waje da shi kusan inda za ku jefar da shi don yanzu ba shi da wani amfanin da zai yi min Cikin girmamawa suka amsa sannan suka kwashe shi tsirara suka yi waje da shi don cika umarnin mai gida. A wannan hali da Kabir yake ciki baya iya tantance komai don ba shi da maraba da matacce. Yana ji yana kuma gani suka jefa shi cikin bud mota. Kukan nadama mara amfani ya fashe da shi a lokacin da ya tabbatar da cewa ajalinsa ya zo. Fahima kam a hankali take motsa idanuwanta waɗanda ke rufe cikin wani irin yanayi, amma ta kasa, Babu abin da bakinta ke nanatawa sai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Haka ta yi ta nanatawa, sanin idanuwanta suka fara budewa a hankali har ta gama bude stars Wani irin hasken idanuwanta suka yi. Amma sai dai har lokacin akwai wannan yanar da ta lallake dugan bakin tsakiyar idanunta. Lalibe ta fara yi jinta a zaune saman wani abu mai laushi wanda tun da uwarta ta haife ta ba taɓa jin abu mai laushin hakan ba. Rarrafawa ta fara yi cikin rashin dace ta faɗo daga saman makeken gadon gefen goshinta ya bugu a ƙasa. Ƙara ta ƙwalla wadda san bata shirya wa hakan ba, nan da nan kuwa ƙara ta kara ɗaya ɓangaren Mujahid. Ammi da fitowarta kenan daga ɓangaren goggo ta tsaya cak jin kamar sautin ƙaran mace cikin baƙwar murya. Bangaren nasa ta kafe da ido tana mai ƙara kasa kunnanta da kyau don tabbatar da abin da kunnen nata ke jiyo mata. A hankali take ɗaga ƙafarta har ta isa kofar da za ta kai ta cikin bangaren. A haka ta ƙarasa har jikin kofar glass ɗin da za ta sada ta da ainihin cikin falonsa. A hankali ta fara jiyo sautin kukan mace, cikin yanayi na fitar hayyaci ta isa jikin bedroom ɗin ta kara kunnanta. Tana jin yadda kukan ke ƙara ƙaruwa, hannunta ta kai jikin handle ɗin ƙofar za ta murɗa kenan sai ga Mujahid ya shigo. Kallon tuhuma kawai Ammi ke aika masa cikin wani irin yanayi na wanda ke cikin damuwa da zallar tashin hankali ta ce, Mujahid, mace a cikin gidan da uwarka da ubanka suke rayuwa? Duk faɗin garin Abuja bai ishe ka kaje ka yi rashin mutuncin naka da matan ba? har sai ka ɗauko mana 'yar iska ka shigo mana ita cikin gidan nan ammi ta ƙare maganar tana sakin wani marmashi wanda ya fi kuka ciwo sai ta ɗan nisa kaɗan sanan ta ce zo ka buɗe mun ƙofar tun kafin in wanke maka fuska da mari gaba ɗaya maganganun ammi nema suke su zame masa barazana ga sauran nutsuwar da ta rage masa cikin karfin hali da na gaba ya ce please ame don Allah ki tsaya ki saurare ni wallahi duk yanda kike zaton al'amarin nan san ba haka yake ba mujahid tunda na haife ka na taba zagin ubanka cewar ame da sauri girgiza mata kai Marmashi ta koma yi lokaci guda kuma ta ce, To ka zo ka buɗe min ƙofar nan tun muna mumu biyu ni da kai, idan kuma har ba za ka buɗe ba sai ka gaya min in ji dan ubanka. Shiru ya yi, a ransa babu abin da yake fartawa sai wallahu galibin ala Don dama ya san hakan sai ta faru, a hankali ya sa hannu ya sassauta ɗaurin igiyar necktie ɗin da ke wuyansa, tare da sakin ƙaramar jakar da ke hannunsa ta faɗi ƙasa. Jikinsa a matuƙar mace ya raba ta gefen ammi tare da zaro makullin ƙofar da ke aljihun wandonsa ya buɗe mata ƙofar. Hankaɗa ƙofar ammi ta yi da ƙarfi, wanda ƙarar ƙofar ya taimaka wajen ƙara ɗimo ta fahima. Wadda ke zaune jikinta na wani irin ɓari, Lalibar gurin ta fara yi tana neman abin da za ta iya dafawa ta miƙe tsaye amma ta rasa sai kawai ta fashe da kuka har inda take tsugunne ammi ta isa ta tsaya tare da sanya hannunta na dama ta finciko ta ta fara janta tana turjewa Hakan ne ya ƙara harzika ammi ta ɗaga hannu da nufin ta kwasa mata mare mujahid ya saurin rike hannun Cikin wani irin yanayi irin na zallar tashin hankali mara misali ya ce, Don Allah an mi karki da ta, wallahi ba ta da laifin komai, ha Salima ni ne na shiga rayuwarta ba ita ce ta shigo rayuwata ba. Please Ammi, don Allah na roƙe ki, ki sassauta mata don gudun karki aikata abin da a gaba zai iya zuwa ya dame ki. Fusge hannunta ta yi daga rikon da ya yi mata ta ci gaba da janta har zuwa babban falon gidan. Gunjin kukan da Fahima ke yi ne ya janyo hankalin Gwaggo, wadda ke zaune a saman kujera tana aikin jefa wa Husi harara, wadda ke kokarin ajiye babban flax ɗin da ke hannunta. Juyawa ta yi tana kallon Ammi ta ce, "Haba mai jidda, don Allah wai ke me yasa ba kya ƙaunar a zauna lafiya ne?" yanzu kuma wannan yar da kike ta faman janta tana tarjewa a ina kika samo ta wurgi ammi ta yi da ita a tsakiyar falon tana kallon gwaggo wadda ita ma take kalanta ta ce ni kaina ba da cikakkiyar amsar da zan baki gwaggo amma shi wanda ya jajibo ta har ya kai ta ɗakinsa ta kwana watakila shi yana da cikakkiyar amsar da zai baki ammi ta yi magana tana fashewa da wani irin kukan bakin cikin abin da mujahid ɗin ya aikata Goggo ko dafe kirji ta yi lokaci guda kuma ta saki salati ta ce wallahi mai jidda wallahi mai jidda ina da tabbaci a raina cewar abin da kike zargin mujahid da shi ba gaskiya ba ne. saboda na fi kowa sanin irin tarbiyyar da ubansa ya yi masa A tawo mahangar lissafin a matsayinki na uwa, kamata yi a ce kin fi kowa sanin halayyar ɗanki fiye da kowane mahaluki a duniya, amma sai gashi tun ba a je ko ina ba, kina nema ki faɗi ƙasa warwas a sanadin jahiltar abin da baki da masaniya a kai. Teko ni da nake tsohuwa wadda shekarunta suka fara turawa wallahi na san abin da mujahid zai iya aikatawa da kuma wanda ba zai iya aikatawa ba ni ina wannan al'amari kyakkyawan zato kan cewar dole mujahidu yana da dalilin sa na ajiye ta a ɗakinsa. Gogo ta faɗa hakan tana kallon Ami, wadda har lokacin ba ta daina zubar da hawaye ba. Kallon Mujahid wanda ke tsaye a jikin kofar falon gogo ta yi sanan ce, "Mujahidu na shigo mana ka tsaya a bakin kofa. Ai duk al'amarin bai kai haka ba. yanzu na san duk inda Audu Samad yake yana gab da isowa. Dan tun ɗazu safufu ya tafi ɗauko shi a filin jirgi, bata kai ga rufe bakinta ba Abba ya yi sallama a falon, safuwan na take masa baya. Sanye yake cikin yadin kwafta mai sulɓi ruwan toka, kansa sanye da baƙar hula, wadda ta ƙara fito da haibar abban a sarari. Tun da ya ga yanayin fuskar ammi ya san babu lafiya, don haka yi ga inda gwaggo ke zaune ya fara gaishe ta. a zahiri a matukar gajiye yake amma ganin yanayin yadda iyalan nasa yake sai ya ji duk gajiyar da ya shigo da ita ta kau cikin sanyin murya wadda ba su taɓa sanin gwaggwa tana da ita ba ta fara magana kamar haka audu samadu babu shakka ka iso gidan nan akan lokaci duba da yanayin ƙurar da ke neman tasowa a cikin iyalanka don haka yanke hukuncin da ya kamata yana wuyan wuyanka kai kai kaɗai tunda duk rantsi duk wuya a cikin gidan nan kai ne shugaba kallonsa abba ya mayar ga amme cike da gamsuwa da maganar gwaggo ya ce maman yara don allah ki nutsu mu yi magana ko kan ya isa haka nan kin ji hannu ta sa ta fara share hawaye sanin ta kalli abba ta ce haba abu mujahid ta yaya ba zan zubar da hawaye ba budurwa fa na kama a ɗakin mujahid wace alaka ce a tsakaninsu da har zai kai ta cikin ɗakinsa ya kulle alhali kuma ba muharramarsa ba Jinjina kai Abba ya yi sannan ya dube ta da kyau ya ce, Na fahimce ki sosai, amma yana da kyau ki ba shi dama ya kare kansa kafin ki yanke masa hukunci.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 Ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a wai tukunan ta yi.